Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 17 ga watan Afrilu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Rahotanni daga kasar Sudan na cewa adadin fararen hula da suka mutu sakamakon ritsawar yaƙi tsakanin dakarun soji biyu ya kai zuwa da 97. Ministocin harkokin wajen kasashen G7 sun jaddada su na marawa Ukraine yayin da kuma suke kara ƙaimin shiryawa da ƙaƙaba takunkumi kan ƙasar Rasha. hukumomin pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya ɗan ƙasar china bisa zargin batanci ga addinin musulunci to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec na bitar sakamakon zaben gwamnan jihar adamawa don komawa ci gaba da aikin ayyana sakamako bayan da ta dakatar da aikin Kamar yadda kuka ji a kanan labaran duniya, za mu leƙa Sudan ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da wani ɗan Najeriya da ke zama ƙasar game da halin da ake ciki bayan faɗan da ya ɓarke a babban birnin ƙasar da wasu wurare. wallahi zuwa halin da ake ciki a yau matarin ko rana ta uku kenan wannan labarin da yake zuwa mana ko abin da muke gani shine ci gaba da fada da ake yi ake gwamnati fada tsakanin su wa'annan bangarori guda biyu wanda za mu ce su ne da manyan kasan guda biyu to muna tafa da karin bayani nan gaba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. wanda baban gida Jibran ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wata tawagar likitoci a Sudan ta ba da rahoto da safiyar Yuli Litinin cewa adadin fararen hula da suka mutu sakamakon ritsawar yaƙi tsakanin dakarun sojin sudan da wata rundunar ma'aikatan kaki ya karu zuwa akalla 97 tare da wasu 365 da suka jikkata a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters faɗan ya barke ne a ranar asabar tsakanin rundunonin dakarun da ke biyayya ga janar abdel fattah al-burhan shugaban majalisar riƙon ƙwarya ta sudan da kuma dakarun jami'an tsaro na kaki wato rsf karkashin jagorancin janar mohammed Hamdan da Galo mataimakin shugaban majalisar. janar-janar ɗin biyu dai abokan juna ne a can baya da suka haɗa kai suka aiwatar da juyin mulkin watan oktoban shekara ta 2021 da ya kifar da tafarkin tsarin demokuraɗiyya na ɗan gajeren lokaci a sudan majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar tsagaita wuta na tsawon sa'o'i uku da yammacin jiya lahadi to amma mazauna yankin sun faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa an jiyo karar fashewa mai tsanani da harbin bindiga da ma hare-hare ta jiragen sama da daren lahadi din. Uh, ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a yau litinin sun jaddada kudurinsu na marawa Ukraine yayin da kuma suke kara kaimin shiryawa da kakaba takunkumai kan kasar Rasha. A wani taro da suka gudanar a Japan, ministocin na G7 sun bayyana buƙatar cewa wajibi ne rasha ta janye dukkan dakarunta da kayan yakinta daga ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharaɗi ba a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen japan ta fitar ministan harkokin wajen japan hayashi yoshimasa ya faɗa a wajen taron cewa yana da muhimmanci a tabbatar da haɗin kai wajen kakaba takunkumi kan rasha the international is uh, now at the history starting point. So uh, we will firmly reject any unilateral. Ya ce a yanzu kasashen duniya sun shiga wani yanayi na tarihi don haka muna yin watsi da duk wani yunkuri na bai daya na sauya yanayin da ya karfin to ko ta'addancin da rasha ke yi wa ukraine da kuma barazanar da take yi na amfani da makaman nukiliya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce ƙasar Saudi Arabia za ta saki fursunonin Yemen sama da 100 a yau Litinin. wannan yunkurin ko ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 na bangarorin yamen da ke yaƙi da juna wato da bangarorin yamen da ke yaƙi da juna suke tsare da su lamarin kuma ya zo ne wata ɗaya bayan wata yarjejeniya ta sake dawo da dangantaka tsakanin saudi arabia da iran ƙasar ta saudiya tana goyon bayan gwamnati da duniya ta amince da ita a yamen din yayin da ita kuma iran take marawa 'yan tawayen huti waɗanda suka karɓe iko da babban birnin ƙasar yemen a shekara ta 2014 To madalla kafin ku ji karashen labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC na bitar sakamakon zaben gwamnan jihar Adamawa don komawa ci gaba da aikin ayyana sakamako bayan dakatar da shi. Wannan dai yana faruwa ne a daidai lokacin da hukumar ta gayyato dukan masu ruwa da tsaki a lamarin zaben ciki har da shugaban hukumar zaben Adamawa a Rahaudu. Ga rahoton da Nasiru Adamu El ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja. And then uh, Za mu tattauna da jami'an tsaro da sauran jami'ai kan ainihin abin da ya faru kuma hakika za a koma Adamawa don ci gaba da aikin ayyana sakamakon. In ji kwamishinan labaru na hukumar zaben Festus Okoye. Uh, uh, kwamishinan ya ta'allaka kalubalen da cewa shugaban hukumar na jihar ba shi da hurumin ayyana wanda ya lashe zaben don wannan aiki ne na babban jami'in zaɓe da aka tura jihar. Wakilin gwamnan Adamawa ɗakin tattara sakamakon Dr. Idi Hong wanda ya buƙaci a kama kwamishina Hudu ya ce hankalinsu ya kwanta da dakatar da ayyana sakamakon daga INEC. To, gaskiya Allah dai na ce maka kan cewa ba mu cikin halin zulumi na maka karya. Wannan sakamakon da ciyaman na INEC ya ce an sauke abin da wannan malamin su na zabe gudu ya yi ya dan kwantar ma mutane hankali. Kuma gwamna ya fito ya gaya ma duniya akan cewa a yi hakuri hukumar zaɓe za ta yi abin da ya daidai da doka. wannan ya kwantar ma mutane hankali amma har yanzu zuciyar mutane na bugawa saboda an san wannan najeriya ne najeriya kuma ya kusa zama abin da ake kira banana republic kowa zai iya yin abin da yake so ya kuma kwanan lafiya watakila ma ka tafi kotu ka samu shari'a ya a, hukunta wanda aka yi musa rashin gaskiya tunda mun ji abin da apc ke kokarin yi kenan amma a yanzu haka al'umma na shiru ana jiran abin da sakamakon da chairman mana inec zai zantar kuma sun yi amanna akan cewa za a dawo a ci gaba da tattara wannan kuriyan a kaddamar da wanda ya ci zaɓe. Magoya bayan 'yar takarar APC Aisha Binani sun kasa kunne a Abuja don jiran matsayar hukumar zaben. Ta kan gaba tafiyar Bara'atu Yusuf Garba ta ce su dai sun gamsu da aikin da Ari Hudu ya yi. Mu mun san mu expectation ɗinmu shine mun san ba gudu ba ja da baya. cewa mu muka ci zaben nan. Amma ai shi jami'in zaben an ce ba a ba shi izini ba ya aikata wannan abin da ya faru. To akwai jami'in zaben da kawai saboda shi ya fi kowa ta'asa ko kuma ba shi da hankali da zai zo ha kawai ya bayyana wani um, sakamako wanda ba a ba shi izini ba. Whatever the case, mu kaga zaɓe muka shiga. Aka yi zaɓe, aka yi declaring ɗin Ba mu da wani contact da shi wannan jami'in da ya sanar da zaɓe. ba mu san dalilansa ba ba mu san me ya sani ba shi ya kowa sanin dalilin sa na declaration din za a zuba ido kan hukumar zaben don jin matakan da za ta dauka da ko zuwa talatar nan za a koma don ci gaba da aikin tattara sakamakon hakanan za a duba zargin toshiyar baki ga wasu jami'ai da ake gani ya kawo wannan rudani nasura da mai kayan murar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya sun shiga wani yajin aiki na kwanaki biyu. Lamarin da ya sa dubban matafiya suka makale yayin da kamfanonin jirage suka soke tafiye-tafiye a manyan biranen kasar. Ƙungiyoyi bakwai ne na sashen na sufurin jiragen sama suka tsunduma yajin aikin. bayan da suka zargi gwamnati da kin sakin ka'idodin aikin sufurin jirage da aka yi bitar su kamar yadda aka yarjejeniya da kuma kin daidaita albashi na sashen domin daidaicewa da sabon tsarin albashi na wato karancin albashi na dala 65 a wata ire-iren wannan yajin aikin dai ba sabon abu ba ne a sashen sufurin jiragen sama na najeriya haka kuma kungiyoyin sun yi barazanar shiga yajin aiki na sai ba ta gani idan gwamnati ba ta biya bukatunsu ba. yau litinin hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya dan ƙasar china bisa zargin batanci ga addinin musulunci wanda ya kawo karshen zanga-zangar nuna ɓacin rai ta tsawon dare da ke kira kan a hukunta ɗan ƙasar wajen 'yan sanda sun bayyana wanda aka kama ɗin da suna mr tian shugaban sashen zirga-zirgar manyan motoci na kamfanin gine-gine na china ganzuba da suke aikin layin wutar lantarki na dasu da ke tazarar kilomita 350 a arewacin islamabad babban birnin kasar ta pakistan rikicin ya soma ne a ranar asabar sa'ad da dan china din ya yi kokarin ture wasu direbobi 'yan kasar pakistan da ke aiki a ƙarƙashinsa yayin da suke jam'in sallah a wurin aiki saboda kawai aikinsa ya yi sauri wata takardar koke da muryar amurka ta samu ta bayyana cewa daga nan sai ya ci gaba da kalaman zagi da wasu alamomi da ke nuna batanci ga Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wato sabo ko batanci ga addini dai babban laifi ne a kasar Pakistan da aka sari ta musulmai ce wanda kuma ake yi wa hukuncin kisa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ranar Asabar ne dai wani ƙazaman faɗa ya ɓarke a babban birnin Sudan da wasu sassan ƙasar. lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane da yawa ya kuma kawo fargaba a kokarin da ake yi na mai da kasar turbar dimokuraɗiyya. abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta hira da muhammad hausawi wani ɗan najeriya da ke zama sudan akan halin da ake ciki da kuma musabbabin faɗan. bayan zuwa halin da ake ciki a yau matalin ko wace rana ta uku kenan wannan labarin da yake zuwa mana ko abin da muke gani mhm. shine ci gaba da fada da ake yi ake gwamnati fada tsakanin su wa'annan bangarori guda biyu wanda za mu ce su ne dai manyan kasan guda biyu kuma suke fama kowa yana bukatar ya ga bayan dan uwansa kun san makasudin wannan rikici da ya barke tsakanin su kuma yaya dangantaka take tsakanin su dan makasudin wannan damar mu abun bai zo mana da mamaki ba tunda tun gablin wata ɗaya ko ince shahar da ya wuce ana shirye-shirye shi wannan shi abu ne da ya faro sa daga bangaren yan eh, siyasa da man jami'an tsaro ne mutanen nan da zamu ce a sakir ne to kuma yan siyasiyin suka shiga benatunsu su akwai wanda yan farar hula wanda zamu ce wanda muke ce musu madani su ne wanda suke bukatar su ga bayan su sojojin mhm. to shi kuma wannan daman ɗayan wanda yanzu aka fidda shi a yan tawaye wanda shi ana ce masa imeti ne mataimakin daman shugaban mulkin soja Shi ne kamar mataimakin shugaban ƙasa. yan siyasa suka yi amfani da shi mhm. Shi ne yanzu ya ta da kai baya ya ce shi sai yake ya ga bayan ainihin shi shugaban shi abin da yake faɗa maganganun da suke fitowa daga bakinsa kenan saboda shi shugaban ya hana dimokuraɗiyya ta ci gaba shi ya hana akwai wani zaman sulhu da da aka yi za su waka za su sa hannu a tsakanin su mhm. inda za a mai mulki a farar hula to su sojojin akwai abin da suke hange a nesa cewar in aka haka akwai wani abu da zai taso daga baya sai suka ki ba da kai suka ki ba da wannan dama ta a zauna a sulhun ta a da shi mulki ga farar hula. To ya zuwa wannan lokaci ina batun mutane al'ummar gari Ah, in aka ce ana harbe-harbe wani ma bai ji ba bai gani ba harsashi zai je ya same shi ya zama ajalinsa. wallahi da dama ana samu wani yake doko min a ah, telefon haka mhm. daga hoton yake cewa wallahi da sanyin safiyan nan ah, akwai wata unguwa da suka tashi a safar tana da nisa mhm. yake da su ba suka tashi suka bar gidajensu suka can nesa suka kara nisa da babban birnin tarayya can hoton mhm. saboda irin karan harbe-harbe daban-daban da suke fama da shi suke shi. Mhm. Ba kasafai ake samun irin wannan matsala a ce ya faru a babban birni na ƙasa ba. Yaya wannan ah. al'amari ya shafi al'amura na yau da kullum na gwamnati domin akwai rahotanni da ke nuni da cewar harkar jirgin sama yana karkashin su wa'yansu kuma suna cewa falon gwamnati yana karkashin wani bangaren yaya al'amarin yake. wallahi a yanzu haka dukkan labarai ta kowane bangare a can inda nake ca ya da alhamma ita ainihin sharkwata ta sojojin mhm. akwai su sojojin za ka akwai wasu wanda yake sun shiga ciki sun karbe ta ita da hannun take abinda zai ah, ba da mamaki shine kun sani su ainihin wancan yan damasari ba bangaren sojojin gwamnatin ba wancan bangaren inda gurare da dama ya aka zama da su kamar su ma jami'an tsaro yani na gwamnati mhm. inda gurare da dama ake ba su suke tsarewa duk mhm. kamar ainihin ta hai'ar uh, za a wata ne ma'aikatar uh, talabijin da radio mhm. ainihin da su suke tsare da ita tun bayan saukar umarar bashir da wasu mahimman gurare da dama su a nan su suke tsare da su al'asabin rsf kenan arewa su a nan ba wanda suke karkashin ainihin su karkashin jagorancin shi ibrahim a gaida aisha ma'azu da ta yi wannan hirar to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyar Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku jama'a kiran mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga dan adam. A shirin namu na yau za ku ji tattaunawa ne da wakilinmu Nasiru Adamu El Kaya yayi da ɗaya daga cikin wakilai na majalisar wakilan Najeriya wato Honorable Aishatu Jibrin Dukku 'yan majalisar wakilai daga jihar Gombe game da wani zama da majalisar wakilan tarayyar Najeriya najeriya ta yi a kan kudurin na da wani dan majalisa mai suna honorable Show balarabe kakale da wasu yan majalisun suka gabatar domin nema a kafa wata hukuma da za ta kula da ilimin almajirai da kuma yaran da ba sa zuwa makaranta ba tare da na ja ku da nisa ba ga da yadda tattaunawa wakilin namu nasiru adamu ya kasance da honorable aishatu Jibrin doku to mun sami kamar yadda na ce wayanda suka goya baya a kan a lalle a kafa wannan hukuma sun ba da dalilansu mun samu kuma waɗanda suka ce ba ta so kamar ƙungiyar kiristoci ta najeriya ta ce wannan hukuma zai zamanto ya zamanto ɓangaren addinin islama ne saboda haka ba ta goyon bayan wannan kafa wannan hukuma domin an ce almajirai to almajirai kuma ana nufin 'ya'yan musulmi to amma an samu a wanda suka ba da ansa akan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai bane kadai tunda an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan wa'inda suka zo taro domin su gane cewa a wannan hukuma an ce ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta E, wato ma'ana hadda yara dai da ake gani kamar a gidajen mannan suna eh, roƙon mutane suna gararan ba eh, duk abun ya hada da su don duk inda mutum ya tsaya arewacin najeriya zai ga irin waɗannan yaran ai duk da su muna so a fahimci a ƙudirin ba na ɓangaranci ba ne ko kuma na lalle kalmar almajiri almajiri lalle addini ne kuma kowa ya san cewa a ɗalibi da ake ce ma almajiri karatu yake to amma ita gwamnati bata san da wannan karatun da yaro yake ba domin yanzu ina baka misali kamar yanzu in na gama secondary zan je makarantar theology ko zan je makarantar babu zan fito da ko certificate ko diploma amma shi wanda ya yi karatun almajirci har ya kure ba a bashi komai certificate ba da certificate sai a ce ma shi wai bai yi karatu ba to kaga kuma ilimi ne wanda kamar da nake shekaru aru aru aka dogara da ilimin kuma har yanzu ana amfana daga wannan ilimin saboda manya-manyan malamanmu da kuma manya-manyan masu rubutu suna nan wanda suka rubuta littattafai da ake amfani da su to muka ga ta yaya za a ce wannan a ilimi na almajirci bai da amfani ko a ce ba a san da shi ba. An ta shi kin ce ku biyu kuka ɗauki nauyin wannan kudirin. Mu goma sha bakwai. Goma sha bakwai. Eh, 'yan majalisa daga. Daga mm. kudu da arewa ne ko 'yan arewa ne kawai duka. A a a a a a. Wato ma'ana daga eh. kowane bangare na kasar nan ne aka haɗu mutane mutum goma sha. Goma sha bakwai. Uh, kuka ga muhimmancin waɗannan yara su ma a taimaka musu su dawo cikin jama'a. Lalle kuma a tabbatar cewa ilimin da suke yi dinnan ingantaccen ilimi ne wanda ya hada da sana'o'i da kuma sanin addini da kuma sanin harkar rayuwa wanda zai kasance kuma sun dogara da kansu. shi muke so a kafa hukuma da za ta inganta shi kuma ta hada da wannan ilimin zamanin da ake so su yi a tafi ga baki daya da wa'annan yaran da suke ake ganin su akan titi din suke don a bambanta su a gane cewa shi yaron da yake yawo akan titi ba lalle ne shi almajiri ne wato yanzu tun da an yi wannan zama kuma an saurari ba daga wajen jama'a daga nan sai wani mataki ne kuma za a ɗauka nan gaba. Za a dawo za mu kawo report wa kwamitin majalisa ga baki ɗaya wato committee of the whole za su da abin da aka yi. Daga nan kuma sai a kai wa majalisar dattabai domin ta duba abin da muka yi ita ma ta ba da nata gudunmawa sai a fitar da shi ya kasance bai ɗaya wato majalisu duka biyu a sun mara baya sannan sai a kai wa shugaban kasa. Wato duk da dai bayanan da mutane suka yi amma dai hmm. mafi rinjaye mutane sun mara baya dai a kafa wannan mafi rinjaye mutane sun kafa iya sun goyi baya a kafa hukuma. Abinda da za a sake dubawa su waɗannan yaran akwai malaman su kuma da suke koyar da su waɗanda Eh. duka hadda malaman su har ma da iyayen su saboda ilimin ya tafi gaba daya idan baka sa iyaye ba ilimi bai zama ya tafi gaba ki ɗaya ba wato dai wannan ya nuna yawanci iyayen irin waɗannan yaran mata ta don talakawa ne suke ɗaukar waɗannan matakai don yaran su samu ilimi ba lallai ba saboda akwai abin da hadisin da yake cewa a nemi ilimi ko da zai kai ka kasar sin ne to wannan hadisi ne ingantacce kuma wasu iyaye sun dogara da wannan hadisi in sun samu ilimi a nan ƙauyensu suna so su je wurin wani goni a can kasar borno ko kuma wani shehi a kawan a ce zai zo wurin sheik ɗayar bauchi a kasar bauchi yadda suke so saboda ilimin wa'annan malaman su sa ma 'ya'yansu albarka kuma su yi karatu a gurinsu domin neman ƙarin ilimi ba lallai bane 'ya'yan talaka ne eh. a akwai 'ya'yan masu kuɗin da suke kai 'ya'yansu almajirci saboda sun aminta da wannan ilimi na almajirci din. To abin ya zama kamar wata al'adar horar da yara ne su taso su zama eh, gwarraza su koyi zama masu zaman kansu haka. Lalle lalle lalle kuma kamar yadda na ce akwai sana'o'i daban-daban da ake koya ma a wayannan ɗalibai. To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku je mu da ƙarashin wannan tattaunawa da kuma jin ra'ayoyin wasu malamai game da wannan ƙudiri na kafa hukuma da za ta kula da ilimin almajiranci da kuma yaran da ba su zuwa makaranta. A madadin Nasiru El Kaya da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leaders Gresham na ku Babangiji Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. A gaida baban gida Jibran, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir. magajin garin girgir kace yadda aka sanar da sakamakon zaben gwamna a jihar adamawa a gaskiya abin ya ba mutane da dama mamaki duba da yadda ba a kammala tattara kuri'u ba aka sanar da wanda ya nasara daga ƙarshe wannan lamari zai tabbatar da zargin da ake yi wa hukumar zaben najeriya inec cewa ba ta aikinta bisa gaskiya da adalci sai kuma ra'ayin babayo gambo da magaram jamhuriyar nijar mai cewa ina kira zuwa ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Adamawa. Ya kamata ku yi adalci wajen bayyana sakamakon gaskiya a zaben gwamnan jihar wanda aka gudana a ranar Asabar. al'ummar jihar Adamawa, Allah ya zaba muku mafi alheri. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Sani Yalwa mai lange-lange ya wuri. Kace riga malam masallaci wurin bayyana sakamakon zaben da jami'an hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta yi a jihar Adamawa bai yi daɗi ba. Ganin cewa hakan na iya kawo rudani tsakanin 'yan jihar da fata hukumar zaɓe za ta ja mashi kunne. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne babba haruna bajoga kace ba laifi ba ne don gwamna ganduje na jihar kano ya fito fili ya nemi yafiyar jama'ar kano duba da cewa shi dan adam ne kamar kowa kuma hakan yana da kyau a tsarin zamantakewar rayuwar shugabanci To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. madalla yanzu kuma ga nasiha kan falalar azumi albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نيني ناكو معاذ محمد المختار عباس ونيكي الإمامي أبابا مسلاتي أنا na فدما fadama kuma mataimakin limami na babban masallaci national mosque wato akanda dan gabatar da wasu ababa daga cikin falala na wannan wata mai albarka wata wanda yake na ramadan babu shakka wannan wata wata ne mai girma mai girman albarka wata ne da ake azumi a cikinsa wata ne da ake yawan tsayuwa a cikin dare ana neman kusancin Allah wata ne da ake samun ainihin rahama na Ubangiji wata ne da ake linka aikin alkhairi na daga sadakoki da kuma watan kyautayi wata ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa ana bude kofofi na aljanna wata ne da ake ba mu labari cewa ana ɗaure dukan shaiɗanai waɗanda yake masu tsamin kai wata ne da yake ana riɓanya ayyuka nagari daga cikinsu wata ne da ake cewa ga barin mummuna aiki daga cikinsa wata ne da ake amsa addu'a ga wanda ya yi addu'a wata ne da ake cire darajar duk wanda ya samu dacewa a cikin wannan wata wata ne da ake samun gafara a ciki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce mana duk wanda ya yi azumin ramadan ya yi don ban gaskiya da ubangiji ya yi shi domin neman lada daga allah to allah da ya gafarta mai laifin da ya gabatar daga cikin shekarun da ya yi gabanin wannan shekara ko wannan watan da ya azumci kwanakin wanga watan to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. kamar maraba ta gaice wata tawagar likitoci a sudan ta ba da rahoto da safiyar yuli litinin cewa adadin fararen hula da suka mutu sakamakon ritsawar yaƙi tsakanin dakarun sojin sudan ya kai akalla 97 tare da wasu 365 da suka jikata a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters faɗan da ya barke ne a ranar asabar tsakanin rundunar dakarun da ke biyayya ga janar abdul fatah al-burhan shugaban majalisar riƙon ta sudan da kuma mataimakinsa da ke kula da wato dakarun jami'an tsaro na kaki wato rsf general muhammad hamdan dogalo ministocin harkokin wajen kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a yau litinin sun ji da kudurinsu na marawa ukraine yayin da kuma suke kare wato kuma suke kara kaimin shiryawa da kuma kakaba takunkumai kan kasar rasha a wani taro da suka gudanar a japan ministocin na g7 sun bayyana bukatar cewa wajibi ne rasha ta janye dukkan dakarunta da kayan yakin ta daga ukraine ba tare da wani jinkiri ko sharaɗi ba kungiyar agaji ta red cross ta ce kasar saudi arabia za ta saki fursunonin yemen sama da 100 a yau litinin wannan yunkurin da ya biyo ne bayan wata musaya inda aka sako fursunoni kusan 900 da bangarorin yemen da ke yaƙi da juna suke tsare da su ma'aikatan sufurin jiragen sama a najeriya sun shiga wani yajin aiki na kwanaki biyu lamarin da ya sa dubban matafiya suka makale yayin da kamfanonin jirage suka soke tafiye-tafiye a manyan biranen kasar ƙungiyoyi bakwai ne a sha'anin sufurin jiragen saman suka tsunduma yajin aikin bayan da suka zargi gwamnati da kin sakin ƙa'idodin aikin sufurin jirage da aka yi bitar su kamar yadda aka yi yarjejeniya da kuma yakin daidaita albashi a sashen domin daidaicewa da sabon tsarin karancin albashi na dala 65 a wata yau litinin hukumomi a arewa maso yammacin pakistan sun tabbatar da cewa sun kama wani injiniya ɗan ƙasar china bisa zargin ɓatanci ga addinin musulunci wanda ya kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ɓacin rai ta tsawon dare da ke kira da a hukunta ɗan ƙasar wajen. To ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan Mobile. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya kuma sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.